A yau dara ce za ta ci gida. domin kuwa a shirinmu na wasu muhimman mata da suke taka rawa a cikin al'ummarsu. A yau mun samu zantawa da. Ni dai suna na Jamila Hamisu mai iyali ni cikakke 'yar Kano ce a karamar hukumar birni wato Kano Municipal a kwanan gabari lalloki. An haife ni a garin Lagos saboda babana ɗan kasuwa ne kasuwanci ne kai shi lagos inda ya haife ni a lagos muka yi primary school a lagos daga nan muka dawo arewa na tafi federal government girls college ka kazaure inda na yi secondary school daga nan na to bayero university kano inda na yi degree ina um, na karanci mass communication daga nan kuma na je na yi postgraduate a uh, public policy and administration mm. sannan na yi masters in public policy and administration na yi certificate course, in epidemiology and disease control um, ina da certificate a computer ana da certificates gaskiya da yawa wasu ma ba zan iya tuna ma me baki sha'awa ko me ji hankalinki kika karanta haka gaskiya da farko dai ni mace ce dai da ban fiya son zurfin karatu ba amma akwai wani yanayi ko da zaka shiga ko zaki kai ko mataki da zaki kai a rayuwa sai kika cewa idan ba ki ci gaba da karance da karance ba za ki kai ba za ki cimma abin da ke so ki zama ba saboda kin gani kamar yadda nace miki um, mass communication na karanta su haka eh. ni cikakke yar jarida ce kin yi aikin jarida kenan eh na aikin jarida in na samu kusan shekara goma ne aikin jarida na yi reporting har ma na kai matakin editor nake tare da UNICEF Kano hmm. wanda suka are ni daga aikin jarida na tafi can ina musu communication consultant to a haka kuma da yake harka ce ta health daga to ai idan ha zan yi zama to more effective a communication da nake mm. ya kamata na san abubuwa kan health sai na koma karatu a ina ke a BUK na karatu na na yi epidemiology and disease control saboda na san dai abubuwan da suka danganci sciences certificate course na yi eh, certificate course na yi wannan karatun amma duk da haka kuma yanzu ina main aiki na da am into media consultancy ayyukan da suka shafi yawa ayyukan da suka tsakanin al'umma da kungiyoyi kenan ko yawa tsakanin al'umma da kungiyoyi ko kuma ah, ma'aikatan gwamnati ka horar da su yadda za su yi hulɗa da kafafen yaɗa labarai. Eh, to me yasa kin ce ke jarida ce kuma kin faro tun daga tushe me yasa kika bar jarida ke kuma consultancy? Ɗan jarida mutum ne da ya zama to yana da diverse knowledge baya tsayawa ba kamar aikin likita ne idan shi aikin likita harkoki da suka danganci likita ne amma idan kana aikin jarida in kana maybe a reporter ba field ɗaya kake reporting ba yau ka taɓa business kamar ni na yi business report wacce nake gani ko da yau zan faɗa inda ake aikin business a going to profit saboda na aiki na aikin health na aikin education yadda kake report ko da yaushe eh ina baka ilimi ka san dan abin da ake gudanar a wannan harkar to wannan ne zai sa zaki aiki a ko ina shin akwai bambanci tsakanin aikin jarida da aikin da kike a yanzu eh in dai da bambanci bai fi kadan ba bambancin shine a aikin jarida zan zan ina magana ne da al'umma amma ta wata kafa wanda zai amfani da ko media medium ke ta gidan rediyo amma wanda nake yi yanzu ni da mutane muke magana da al'umma nake magana inda zan je in faɗakarwa in waye da kan al'umma akan wata manufa da nake son su karba. To a matsayin ki na mace gashi kin taho har inda kike yanzu in fuskanci kalubale. Musamman mace yar arewa a gan ta yi wannan karatu yau tana nan ana ba manufa da yawa ko wasu su ta ganin cewa idan mara aure ce a gan ko ba ta da aure shi yasa take yi idan ko mai aure ce sai aga kamar mijinta ya saki ta saka kaka shi yasa take irin wannan abubuwa. amma dai ko kuma ita mata kallon ana mata dai kallon wani irin fuska daban amma ni abin da yasa nake ba nake ganin cewa ya kamata mace ka ta zama to wacce kawai da kin yi dan ilimi kaɗan ki zauna idan har Allah yau a fadada idan har Allah ya sa ta samu miji da ya bata goyon baya kamar yadda ni nake gaya miki ni na samu goyon baya miji na ne shi yasa ki ga nake harkoki da dan baya ga ma ina media relationship nake gaya miki ni ƙwararriya mai yin MC ce a biki ina yi eto eh ina dan taba biki ina both official da unofficial kuwa gaba mutane ko da sun kai dubu zan iya yin magana ba tare da na ji wani dar ba. A takaice me zaki ce mata? Gaskiya abin da zan ce wa mata duk wacce idan Allah ya bata dama yin karatu musamman da yanzu da ne muna dan samun ci gaba dan Allah ta dage ta yi karatu ta yi amfani da damar da aka bata amma kuma ka ta bari damar da aka bata ta kauce daga wannan damar. To madalla sai dai mu ce Allah ya yi da nufi. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.